a shirinmu na wasu muhimman mata da suke taka rawa al'ummarsu. A yau dandalin VOA ya samu bakoncin To bakoncin wa muka samu a yau? Bakoncin Halima Ibrahim Idris. Ba mu labarin ki a takaice. Labari na? Eh, to ni kai primary da eh, sauransu. To ni dai na yi primary a nan Kano, amma da yake da aure na yi primary lokacin ma na haifi ya ɗaya. Agency for Mice Education. Eh. Na yi primary ina na gama na je Dala na secondary school auren wuri kenan aka yi auren wuri aka yi min an min aure ina da shekara sha uku eh. to lokacin ina primary two da yake ni girman Legas ce gaskiya mm. to da aka yi min aure a kana Kano sai na shiga primary nan agency for mass education da na gama a nan agency din to suna da secondary school sai na fara da na fara sai aka transfer din mu aka mai da mu ggc dala to anan dai na gama secondary school da na gama secondary school sai na je akwai wani course da ake yi ake ce mishi clinical assistant a dan batta eh. to akwai wani yanzu shine bangaren likitanci ke bangaren likitanci mm-hmm. sai na je na karance na yi karatun sa shekara biyu abinda kike so kenan ko ko dama ni abinda nike so kenan mm-hmm. sai na je na yi shekara biyu to na da na dawo kin san da kana gamawa ake daukan ka aiki ba irin yanzu ba mm-hmm. to da na dawo sai aka dauke ni aiki na fara yin aiki a psychiatric hospital mm. ina nan na shekara daya sai wani muna zaune haka na yi irin report din nan da ya ga rubutu na sai ya ce kai ai ilimin ki yafi karfin nan ya kamata a ce kin je kin karo karatu fiye da wannan da kika je kika yi mm. sai na ce to ai ni ban san yanda zan yi ba sai ya ce to shikenan bari in je in siyo miki form sai ya siyo min form ya cike na je na interview sai aka dauke ni school of health technology mm. kenan sai na je na yi shi ma na ci shi ne nake aiki to amma dai na yi kwasa-kwasai haka dai amma shi kenan to um, kin ce mass agency kika yi mm. yaƙi da jahilci kenan kwarai kuwa ina batun gwagwarmaya eh to gaskiya an sha gwagwarmaya a lokacin mm. saboda lokacin nan ina haihuwa nake mm. karatu kin gani ko akwai gwagwarmaya Don ina gwammaja housing estate a mm. lokacin kuma ki ga inda agency for mass education yake makarantar women center mm. daga nan iya eh, akwai nisa haka za mu shiga mota duk da lokacin mota ba wani tsada ba amma mm. tun da ba aiki nike yi ba kin ga abin zai zama min mai amma a haka na dinga fighting ina yin wani abu da ake ce mai gireba ina yi ina kaiwa makaranta in na siyar shi zan yi wannan kudin mota in dawo to sai ya zamanto ma an buɗe wani kos haka da ake na koyawa mata sana'a dinki mm. shi yasa da safe muka je wannan makaranta muka taso again bayan mun zo mun ci abinci za mu sake komawa again mu je mu koyi wannan sana'ar mu dawo to ke ga ki mace me yasa kike ta wannan gogarmaya saboda an riga an yi aure an riga yi aure saboda ni tun ina yarinya kinga ina da irin zuciya ina so in yi aiki mm. kin gani ma a ce na zama wata a rayuwa saboda ni ina da wani abu ɗaya da Allah ya bani idan na ce miki wannan abun zan yi shi mm. to Allah ina ban nasibi a kai mm. shi yasa to da na gani lalle ina so ni ma yau a ce na zama wani abu a rayuwa shi yasa na yi fighting a rayuwa na kin gane ni ma na je na yi wannan kuma har yau na zama abin da ne kawai yanzu kin cimma buri a a a a kai wallahi na cin buri alhamdulillah tunda a wannan sana'ar ina da gidaje a aikin da kike yi a aikin da nike yi ina da mota ‘ya'yana kowanne alhamdulillah mm. ina da likita mm. ina da nurse ina da waye to me zan ce wa ubangiji to ga kin mace kuma duk an sha mm. mai wace irin shawara zaki ba matasa musamman mata akan ilimi mm shawara da zan ba wa mata gaskiya mata su yi kokari a rayuwarsu kasu ce wai an musu aure ba za su iya tashi su nemi na kansu ba hmm. kin gane yawwa ko su yi ilimi shi ilimi baya tsufa dan zan baki wani tarihi lokacin ina dan bacci ina karatu hmm. akwai wata mata tana aiki a wannan mm, wannan irin substaff ne haka hmm. a BUK clinic din BUK sai ta zo lokacin mu kin ga ai mu yara ne a gurin ta shigo makaranta sai na kalle ta cikin zuciya ya na ce wannan mata yanzu yaushe ta gama karatu har ta zo ta yi aiki eh ta more abinta kin san at the end har yanzu tana aiki kuma ta zama wata mm. to shi yasa mutum baya tsufa duk yanda kake tashi ka nemi ilimi Allah zai goya maka baya. Fatan matasa za amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.